أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض القول ولو شاء كما فعلوا فذرهم وما يكتمون ولتقضى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم أما بعد ترى المسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan ya zama mutunci kuma insha Allah ta baraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci wannan wata za mu haɗu wannan masallaci na kafai a cikin wannan garin da birnin kabin da duka za ku ga hasirin Najeriya domin mu yi na Alƙur'ani mai girma yau ma wannan yammacin na sha shi da wata Ramadan shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aji da Makka zuwa Madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da wanda ya kuma a yammacin sha bakwai da wata hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu insha Allah za mu yi shakka da zai wasu wanda ya kawo har yanzu muna na cikin suratul an'am sura da ke dauki ba gadi tsakanin shirka da imani Allah yana jayayya ya fa annabi yana jayayya ce ce mutu kaza ce mutu kaza in sun ce ma kaza haka sura take tafiya faɗi abin suka yi kuma kai rafi a kai shi ne da za mu tashi yau abu hayaman kun tuni biyar ala mushriku quraishi quraishawa sallallahu alaihi wa sallam suka ce ma ma'ai ijal bainana wa bainaka hakaman kabi mai hukunci tsakanin mu da shi shi da min akhbarin ko dai ka fito manya-manyan malum mai yahudawa abin da tsara ko ka fito da tsara yi kufiruna an ka don su ba ku labari game da kai da masu kitabin da abin da a cikin littafin ka littafin shi a saura ko injila min amurka su wada muna in allah ya ce ba an da bai kisu kan su a saura mu ya in allah ya ce ba an da bai kisu cikin injila eh kan ya yarda أما حتى في أو تكون تسليم لك إلا أنه أن لله إضافة آية تقول أن لا يسجد أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا Allah ya ce mu walladina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal Allah ya da wani Allah zan sa ya su tsakanin na da su a da nuku ƙariyar mai ji domin na su sa ya zama mai hukunci tsakanin na da ku? alhali wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba mufassala alhali shi Allah na shi ko ka da wannan littafin na alqur'ani ilaykum zuwa gare shi bi awzali bayani da mafi bayani da mafi cikan bayani wa mu fihi al-haqq wal batil kuma an rarrace bayani tsakanin abin da gaskiya da abin da fata muwassihan al-huda min al-safa kuma ya bayyana da gaskiya daga cikin mata. har a cikin ga littafi duk sai da dalili ba sai da da Yahudawa su ba da shaida ko na tsara su ba Allah ya ce to ga ya musu cewa الذين آتيناهم الكتاب الذي ولا نتباك من كان التوراة الإنجيل يعلمون سنة سني سني لا يجيني أنه في القرآن إن من صلى من ربك في الحق أنت وكتشي تكبرين وبنجل ذكا تكتشيا معنى علماء اليهود والنصارى ما ثم يقول هذا النصارى يعلمون حتى العلم سنة سني كتشي سني أن القرآن أن القرآن حق alqur'ani gaskiya na bisa bisa teki ma inda saboda ya gaskata abin da abu gurin suna a saura da yin don haka ce musu wannan shi ne abin da Allah ya bayyana mu su yahuda ba sai na bi musu da su sani ku je ku tambayi su ma na fara in ba su ki Allah ba ku je ku tambayi su san ni manzon Allah ne Qur'ani ne kai Allah amma ko in sun ki Allah ai su ko man ki sharri al'amari malami yake Allah فقاد كبير عالم متحقق وأكبر منه جاهل متمسك da haka mai talimin mutane yadda ba babban fasadi a ban kasa mutu hadisin malamin da ke ke ta albarba in malami ya lalace har da sai ya saboda shi ka jawo ma ya yaban kare ga inda sai sai yi nan sai kuna cin kankara wa mamu su ce Allah ya ce la tafi domin duni a Allah ce kafin riki ko ma baya na dogani bankara ne ko ba bankara mara da ake Allah ya ce kafu riki ko ya yayi ko ma ba ta ce Allah ya ce kafu ah, riki dodanni me ya ko dodo wani abu na da babu wanda aka ba yaro tsoro da shi ko abu wanda ya taba gani da shi to amma mu wani yawa mun taba gani wannan da aka rada ko mun taba gani to mara ne ake Allah ya maku yi kilai maku yi kilai to duka wani yayi duka an riga an yi su ne an to mu fara ya ta ta fara ta ji Allah ya ce maku yi kido danni a ce ka ga nan batun abin malamin da ya ce ya bar tsoron Allah ya bar aiki da littafin sa shi ɗaya na yake da shi na batu abin da ya ba da shaida. shine Allah ya ce don haka Muhammadu fala takunan min al-mumtarin kai kan kada ka zama cikin masu shakka ai fala takunan min al-shaki na annama unzila ilayka afkun kakkai to kan to abinda aka saukar maka gaskiya قال أبو السعود أبو السعود وهذا من باب التحيز وأن ينا daga cikin babi na shishi awa ana shishi da annabi akan وقيل أكف عن كتاب للرسول والمراد به كنا أكف ما جمع النبي أيدي في كتاب مسلم بعض الشركاء ذك أكف عن ما عن أمة سمي أيدي ألا يرسدون هكا باع ما جمع سبي يهودا وأسيدا دوري ألا يتوصل ما كلمة ربك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا نعم لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wasa matkalimar rabbika kalimar Ubangijinka Ai yi san makalamun lahi nuna sani maganar Allah da aka saukar ta cika sidikan gaskiya ce shi ma a kabarci duk abinda da Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari. Kuma bayan gaskiya ce cikin abin da aka bata labari wa adalan fi ma kada wa kankara kuma adalci da cikin duk abin da Allah cikin sarki ya yi hukunci da shi a kasar don haka la mu battala da kalimati ba wani wanda ya canza kalmomin nan na Allah ai la ku gayyara da hukumi wala ni wasali kadai Allah ya ce hukunci kai manzo Allah ne Qur'ani lisanin sa ne duk duniyar ta da kasa a taru ba wanda ke yi addini Allah ya hana shi kai biyar bayan da Allah ya alƙawarin za su karu da alƙur'ani sai sun ji shi kuma sai ya zama hujja gare su ci duk mai jin ciwo sai dai mu cikin baki wa huwa samiu shi Allah din nan mai ji ne ka zan dukkan bayi al'annin fi hawani ko masani ne ga halayen bayi duk abin da bayi ke ciki mai gaskatawa da mai karyatawa Allah ya san shi kowa ya san halayen kowa don haka a guri kiyama a ga abin da zai faru da mutane الذي ولا من في العالم وإن تدع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وإن a kasar man fi mutanen da na za su kalli mafi yawa majority waɗannan da kuma demokradiyya suke amfani da to kai yin addinin ka in kana bin majority yawan mutane ka ka kallo Allah ya ce bidiyo ka za ku kasar da kai an sabi lillahi za ku kasar da kai daga farkin Allah a in tudi haula il kuffari ko aksaru ahli al-ard saboda kafirai su ne mafi yawa waɗanda ake cikin duniya in har su za ka kalla ka nemi yarda su dillu ka an za su fitar da kai daga barin bi hanyar shirya qala sabri wa inna ma kana akthar ma fil ardi li annahum kanu hina idhin kuffaran billahi mafi yawan mutanen da a cikin kasa kafirai ne kuma kasarsu wal ma'ana dillu la tudiku fi ma yaduna ka fi ma yaduka ilai kakkai biya gare su cikin abin da suke kira ka zuwa gare shi saboda fa in ka lalle kai ina da to in kai mutu biyayya balal da salama za ka tafi irin fatan nan da wa kunta mislam za ka zama tamkar ku لأنهم لا يدعونك da الهدى فقد باصرا فدعا تشريعا وقد أتقوا عن حال سنكم duwan wanda bai bisa ga gaskiya bai shirya wanda duk bai shirya da kuma bai abu akan shirya ka ga fir'auna da yace ma hadithu illa sabila rashadi ai da yake bai ta hanyar shirya ba ai kaga abin da hana mutane ne hanya ce zabata Allah ya bamu labari don su zuri Fir'auna bai shiryar da mutanen ba bai shirya da su batar da su wa auradahum an na kuma ya gangarar da su wuta saboda ya ce ku taho ku bi ni a Allah ma alimtu lakum min ilahin ghayri ban san kuna da wani Allah ya ce musu ana rabbukum ala in ma kuna da wasu ya alloli cikin gidaje ni an na koli to shi na Allah ya ce bi isa ribul mawrud kar da magangarar da fir'auna ya gangara mutane ne wannan yana faɗa mana annabi kai ma in ka bi mafi yawan Qurayshawa da ke kira kan zuwa ga sau a haɗa kai a sassauta duk da ba su shiryu ba ba su shirya da kai zuwa ga abin da aka yi Allah ya shiryar da kai abin da yake gani shi ne don haka Allah ke saboda su in yadda biyuna illa zanna ba su bin kofi ba su da su ai ba su bin kofi cikin al'amari addinin su illa zunun wal awha yukalliduna aba zanna min annahum kanu ala al-haqq suna ba sun ubannin nan nasu da suka gaji ko ta gumaka gare su suna ba su bisa ga gaskiya wa ma mun illa qaumin يكذبون الطاغوتان بني فاشل مثالين يغنى ما فكرها او يكذبون فوما فكرها تقفيا لك الله لا تجعل لنا إن ربك إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك iya ga wanda ke bacewa a sabili daga hanyar tsaro a alam bil mu'minin kuma shi ya san ba su ai inna rabbaka ya muhammad alam bil fariqain liman dalla an sabili rijali wa biman ihtada kuma shi ya san wanda yake yayi la tariqin ila wasalani zuwa ta hanyar shi ya sabili wa hadhihi jumlatu khabariyatun tamman wahid wal wa'ada aka ci wannan jumla jumla ce ana ba da labari amma ta kunshi alkawari ta kunshi na ga kafirai kuma ta kunshi alkawari ga mu ya Allah ta ala aliman bidwani kan mu ta duk da Allah ya kasance shi ne a matsayi ga wanda aka tashi da wanda ake ina ya kuma an mujabati ba to yana yi maka kwatance da cewa ta kai ya gobe kiya ya san sai zai mai ya bi da fasar haka ya san shirye zai bai sakamako daidai da abin da ya aikata da shi don haka Allah ya ce fakulu min na tutiratullah fakulu min ma tutiratullah alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin Ubangiji mana wajen sarki cikin da aka dora kawo a nan sallallahu alaihi wasallam. Rasha ta fi mamuni na annabi innakum tad'una annakum ta'buduna Allah ku kula ne ai bayin Allah wa ma qatala Allah ahabbu an ta'budu ma qataltu an to ai abinda Allah ya kashi ya yi abinda su haka ku yanzu kashin ku ya yi na Allah kashin mu da su shine yanka ai mu sai shi na akashi Allah don mi da ba ku cin kashin Allah suka ci yanka da ka shubha wanda Allah ya kashe shi da kai ne da yuka ne ta ta abin da ta kudura ya kashe dabba ko alamu inda jini ya hita ba gani ba ba ba ku ci shi ba kuka ci wanga da sai da so sai shi gaba ɗaya da jini su ciwon ku na Allah ku ina na Allah na Allah kan bai ci yan bai ci bai ci yanka Allah ya ci ka nai kaga in baka yarda ba an kawo maka shi ba bibi wanga ka na Allah ko ko ni ba gani ba saboda shi ka nai na kudura ne an sa yukan nan ta izza da buwaya an yanka ko jini babu ba ko ba fata ba bisa kuka kin tiyan kan ubangiji ku alhali ku ci Allah ku bauta an kawo mai ba ko ba kawo ba madaukakin sarki ya ce a ku taɓa tun ba ku lumi ma ku kira sun a alai ku ci daga cikin dabbobin da aka ambata suna Allah akan yanka su in kuntum bi yi mu'minin in dai kun kasance da ayoyin Allah ku masu imani na mana ku lumi ma ta ba a mu da karfin ismallahi alai in kuntum hakka mu'minin bi daga abin da kuka ambaci Allah a kan shi shi ne Allah ya kira an samu kaf ku ci dabba a kan to haka Allah kuke riya tun ce Allah ne sai Allah ya ce wa malakum Allah ta akulu wa malakum Allah ta bukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum na'am وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وما لكم أو من مالك لكم مئة طريق وأن جعلها من أكل ما سبقتموه بأيديكم في أبين لكم سيان قال أن لا يوم بعد أن بعد أن ذكرتم اسم ربكم عليه إن ذكرتم باين قوة سنة أبنجزم أتورين ينسوا النندر على حالي وقد فصل لكم ما حرم عليكم أمنكم بياني فتاه الله أبين ذاك حرم تعمل ba can farko ba idan an ce حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به هو هكذا أنت يوني لسي والمنحدقة والمتردية والنحية وما أكل السبع هو هكذا وأنت مبياني ميزة مجيء تزوال في موسى Allah ya muku bayani abin da ya haramta muku cikin abin da ya haramta muku akwai motsai ya haramta shi ne saboda illar da a cikin su na ko ne ba halatta shi da suna Allah na biyu jininsa yana nan tare da shi kuma jini ciki ne kwayoyin cuta suke zama idan kuka ci motsai to wannan kwayoyin cutar da suka kashe wannan dabbar su kun ci waɗannan kwayoyin ba mamaki duk abin da ka iya halaka rakumi ko saniya ko akuya yana iya halaka mutum in ma dai yana iya halaka tare da kasancewa dabba ta yi mutum ƙarfi da yawan jini kwayoyin cuta suka yi rinjaye suke da to kai idan ka ci wannan naman da aka wannan kwayan cuta ne zai hada ya zama sanadiya na ta ko ba da ka ci wani halin kakani sai Allah ya ya haramta musu ko saboda maslaha ba don amfani ba don abu biyu yanka ibada sai kun yi ibada bisa ga dabba sannan ta ku halarta ta sannan kuma kun kun hitar da abin da yake a da shi ne jini ya fitar da kwayan cutan da suka iya taba da annabi Adam da haka Allah ya ce, Allah ya yi muku bayani fasta illa cikin suratul Ma'ida ma harama alaikum abin da aka haramta a kan ku illa man turirtu ilayhi kai ka abin da lalura Allah ya yi na fito a gare shi na motsai. Ai bayyana lakum rabbukum al-halala wal harama Allah ya bayyana muku abin da halaliya da haramiya wa wadaha lakum ma yahrumu alaykum min al-maytah ya bayyana muku abin da ke haramta akan ku na motsai wa dama da jini mai kurji fi ayatil al-muharramat cikin ayat kan aka karanta ma'ida illa fi halatil intiraj sai sai halayya ku samu mazuwa dama Allah yake dan wani kuma gaira baki wala hadin wanda lalura ta cimma bai da gaira bakin ba azabu ne mai biyar ka zuwa a tsaro hanya da daji ta addanci ga mutane yi wa mai ba a'a wanda lalura ta kama yana cikin tafiya guzuri ne ya kare ko nemuwa ta kama shi bai kai ga gari ba bai ga kai to kada ya bari yiwa ta kashe shi yiwuwan na abu yanzu ya tashi daga zama haramiya gare shi ya zama halaliya al-daruratu tubihul ma'zurat دغوروري سنا حدث ابو بوند الله يحرم ان الله الا من قدرت يا إيه ابي ترى يورا تجي جنا وكن فقط فقط ويل لكم ما قرن ايضا من كان الا يورا تجدو ان حرم تامك ابين دا ما يا حرم وما لم تستجدون الى الشبهات التي يثيرها اعداء الكفار ليسالي في ما ثوراري نشبهون عند كافر ريسك الجيبو مكتب ورد كاركتر تشبه saboda jayayya akai a to a ce to ba ku ce na Allah ku ba Allah ko bauta ba eh Allah ba ku ba ku bi kowa sai Allah sai mu mu yake ban bi kowa sai Allah sai Allah bi sada ai ba ka bauta kowa sai Allah to misa in Allah yanke ba ka amma in ka yanke kai kana kai Allah ya yanka ka kenan ka dauki Allah ka kishi ya a to don mi da ba ka yanka Allah mu da kun kace ba mu sai kai muke ga mu yankan Allah muka ci ka ka an kado ba shi ba to shi ne Allah da dauki sarki ki kaf ku da mu da maganganu idan kuka bibiyi maganganun to hakika za ku kada ku cikin halin kaka da kai yasa Allah to inna na lalle ba yawa daga wani kafirai la yudillu la bi ahwa'ihim sukan fatar da mutane da soyayya soyayya suka san su da gairi ilmin da magana a wasacciya amma ba tare da wanda aka dalili da shari'a ba ma'ana bika harimil halali ta inda suke haramta muku halaliya wa halil haram su halatta muku haram bi gairi shar'in min Allah ba tare da wata shari'a ta daga Allah madaukakin sarki ba wa yuharrimuna biduni dalilin suna haramtawa su halatta ba tare da dalili na shari'a ba min kitabin ba wani dalili na shari'a wa sunnatin ko sunna wa fi cikin wannan aka ce akwai wa'idun shadidun akwai tarko mai tsanani wa ta'dimu a limani tada ta da, wanda ke ke tara wanda ke ke da iyakokin Allah don Allah ta inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin Allah masani ne ga waɗanda suke jan ta'adda duk waɗanda suke jan ta'adda menene ta'adda al-mujahidin al-hatta fil yusra a ke da iyaka cikin ta'addanci ni a ta'addanci a nan yau haramtar da abin da halaliya da halatta abin da haram shi ne ta'addanci don haka na an yi narko mai tsanani da masu ta'addanci halartar da abin da aka harafi ina wannan yana daga cikin abin da aka kafirci Allah shi haramta abu ka ce halarci ne Allah ya ce abu halaliya ne ka ce haramiya ne wannan yana daga cikin ta'addancin da ke shigar da mutum da mutum sai Allah maɗaukakin sarki ce saboda haka وذروا ظاهر الإثم وباطنه ظاهر الإثم وباطنه نعم إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وبجد ينسي إن وقلوا باحلة اسم ويترك المعاصي ni san ta kan kula da sabo zahira amma bayyanin to batin hada koyayya wa birra hada wanda aka yi a cikin alaniya ta wanda ake yi a bayyana kana mu ja mujahid iyal ma'asiyar tafiyar wal alani shi ne sabon da mutum zai yi a cikin mutane da wanda yake a bayyana wa kana tafi babban bai tafiyar ne ya a zahiru abdina ma'al bagaya abinda an mabayanin sabo shi ne yin zira da kawai wa ba'in hu shi ko koyayyen zunubi abdina ma'al sada'i wal akadari shi yayi zina da gurkiyar mu'amala ita ba mata amma ko matan aure ko gwamruwa ya lallaba ya yi zina da ita a bake ba a aure ita ba ta haihu tana tana tana da awar karuwarci ba aka fito, to zina da shi yar wato zahirin mabayyanin ta koyayye ba shine ta ta wasu magidanta yi amfani da iyalan su Allah ya ce tabbar mabayyanin sako zina da karuwai da koyayyen sako zina da waɗanda suke kamammu Allah ya ce saboda yin haka nan laifi kace ina kuma yake fa Allah ji innal ladina yakfuruna malalle ma fa yawa ɗaya ta sakon guda biyu ko gida da karuwai ko kuma jira da waɗanda suke masu kamun kai Allah ji fa yuzu gauna bi ma kamu ya kasiruna da salulla ai sakayya da abin da suke kan fatuwa na ayyuka ai ya gona al-isra wal ma'asi wa kuna ma harrama Allah sai ya laqauna fil akhirati jazaa ma kamu ya kasiruna billahi razaqa kuma abin da suke aikatawa da laifi yan uwa da yi da wanda aka gaban mutane kila al'ada ta halarta shi da wanda ake yi koye al'ada ma ba ta halarta shi ba mutu ya duka haramun ne Allah yana son bayan su nisance shi kuma baka nisance shi ba an yi maka narko da azaba gobe kiyama idan nan in ka yi ba baka yi shan mata ba saboda akwai abin da ranar dan ma ranar haduwar ka da Allah ubangiji ta ce saboda yan uwa ubangiji ta ko mabayyanin da kuma koyayyen shumci ne yana kawo rashin zama lahiya da rashin kwanciyar hankali da raguwar arziki da sauran abubuwan da ke sabbaba na wato mutuwoyi na annoba da sauran don haka nisan ta kanmu daga sabo kada mu ga Allah bai da wani yan sanda daga ana mu ila akwai rayu kuwaye wanda ya kaso to rayu din nan bai kai mu da nasara bai kai mu da zaba ta duniya da wani wulakanci domin kiyama Allah ya fare mu sai Allah ya ce mana wasu sarki ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم نعم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الله يساكنها سايس ولا تأكلوا مما لم يذكر الله عليه فقد كلمة الله فأمسنا لا تنشر وجيا لا تأكلوا أيها المؤمنون ما قضي لغير الله أبدا أكام بدا لو سونا وني الله أو ذكر اسم غير الله هو أكيان كام وني الله هو أكيان سونا وني الله aka yanka shi da suna wani Allah in aka yanka wata dabba da girmama wani wanda yake ba Allah haramun ne wannan dabba daga wannan wasu maluma ke fatawa yanke-yanken da ake yi ta haka abin da ya sha yanka don aljanu kamar irin masu yanka lokacin da aka sa girka za a yanka Wa wasu bisa shi kana ganin an yanka fikir kita an yanka da kabu an yanka bakin bunsuru ko ba haka ba saboda ba aljannu to wannan yankan baya halatta wasu malum ba su yi ilhakin sa har da yankan da ake yi domin raya daren da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da ibada shi ma yanka ne wanda aka shiga saboda babu wani iri na biyu na uku ban da irin da Allah ya shiranta idin sallah azumi ne sannan ya wanda a kira za a ibadoji duk wata rana da za a yi ibadoji a cikin ta ba a kira ta kiya ta gurin Allah ko haka wasu malum ma suna koyon an doka da su wadannan namu kukan da ake yi kuma saboda ke kuma ranar aikin wanda Allah ya yi ta Allah madaukakin sarki yake shin waɗannan abubuwan wa innahu lafiskun wallahi fasikanci wa inna za ka lamin wa da ba a biyar kuma kulun wa anna hadillah da ko ne kuma idare daga wa Najeriya wa inna shiyadi da saboda lalle ce da nu da yi yuhu da suna yin wahayi aike kenan ila auliya in zuwa ga masoyan su da da ya wa inna shiyadi na da yi wasu suna ila musulki na lalle ce da nu suna sanya wasu wasu zuwa musulkai auliya a masoyan su duk da lalle cikin fata yi mujahidin da su yi mu'minin zuwa ai jariya da ba ni a kan kanta yi tsawon shi a cikin magana da suke ce ba ta ku nuna min ma ka tasu yanzu suna ce abin da suka yanka wala ta ku nuna min ma ka talallahu amma ba ku ce abin da Allah ya yanke yani albaita ita ce mota Allah ya ce ku sani ina da hatin mun ku san ku yaya innakum la mushrikun la lalle ku waye da ku da mushrikai ayo ina da hatin haula in ji na fiski hilalin haram wajen halartar da abin da Allah ya haramta da za a tumo kuka taimake su ala ba da yin bisa ka bandace bandace su inna ku yi zan jisiyon ke zan kun zan tsaka ala da maskari da maskari ya ce mai ta shafi ya na mani saba a gairar lahi da ala dini saboda duk wanda ya wani wanda ba Allah ku ke addini ba ba kan ka sharaka biyu to hakika ya yi shirka ba daga wannan ne aka haramta ci naman kirki mace yankan da aka yi don girbi mafi ci dai shirka ne na Allah saboda girma wata ibada shi wanda Allah bai shari'anta ba don abin da zai nisantar da musulmi da yanke yankin girka mafi yana iya nisantar da su daga yanke yankin mauni saboda duk guda ne dama girka mafi ce aka koya aka tsago mauni wasu yan bidi a musulmai da suka ga domin za a yi murna da haihuwa annabi isa ba a yi murna da haihuwa annabi muhammadu ba da su yi suka da suna yi don haka wannan Allah madaukakin sarki yake subhanahu wa ta'ala wa ina da ku mun kai musu biyayya na kullu mushrikuna wallahi za ku zama mushrika da Allah ma'ana in kuka bi su akan fannin kifa mai shi ta halartar ta abin da ba halaliya ba da haramta abin da halaliya da kuma wasan kasu da domin hakki bin basira yana daga cikin hakkin mutum mai basira fi dini yin ya dini ka Allah ya kula min malamin bismillahi alaihi kai abin da ba a fasuna Allah ya kasa ba فكيف ما كان بالتشديد العظيم wato ko kaka abin da ya kasance ko kaka abin da ya kasance inda ba a wasu suna Allah ba kuma ba a yanka shi don shari'ar Allah ba ba a yanka shi don girma wani ni da Allah ya kira ta a girma ma shi ba to hakika abin nan laifi ne a yi amfani da shi lokacin da wadanda suke kuka Allah sai kira ta da mu yanzu أو من, كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس نعم وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات نعم كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون wannan aya Allah ya saukar awa man kana mai yi ta yanzu tana gani wanda Allah ta ce cikin rafin mutuwar kafirci Allah ya ce ba a yayi na sai muka rayar da shi an ce wannan aya ta sauka ne kamar yadda abdullahi ta abu ya ba labarin da anna aba jahalin rama rasulallah sallallahu alaihi wa sallam bi farsi wato ya jirgi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da tukattu sun san tukattu bi ne an yanke dabba za a ɗebe kayan cikinta akwai makiyaya tana aje abubuwa nan ne ake nike su a rarraba inda aka ɗiban majini da lanta da ruwan jiki da sauran abubuwa abinda aka tace sai a fitar shi na zai zama kaki dabba sai kaki su sai ɗauki wannan su kattuli sai ya jira wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu karfi lokacin nan wa hamzatu lam yu'min ba'd a wannan lokacin hamza kanin baban manzo Allah bai wada musulunta sai ya dawo uku bira hamzatu aka ba hamza labari bi ma fa'ala abu jahal ga abinda abu jahal ya wa dan dan kane dai aka ba shi labari wa rajulun min kanati yana mai dawowa daga farautarsa wa bi tare da shi akwai wani baka ba ka bana iya fuskanta abu jahal ga babana yana cike da shi dai wa musulunta kaɗin dan uwa ba da ya fuskanto yana cikika hatta ala abaji alim bil kaw kai biyar sami abu jali yana sauri ya rakka mai wannan wannan wannan bakan bisa kai kwa bakan abu jali ya ce min faruwa kai yake a ban ji an ce ka ka ka sanya muhammad turbi abin da ka turbi ba yace amma fara ma ja a biyu Allah kai baka ga abin da ya zo mana da shi ba don yana danka baka ga abin da ya zo mana da shi ba tasaha uqulana ya wautar da dukkan hankulan wa sabba alihatana ya zagi allolan mu wa khalafa aba'ana ya saba ba ubannin mu kana hamza sai hamza ya ce mai wa man afqahu minkum cikin duniya wasi kuwauta duk duniya wasi kuwauta ta abudu na da ijara Da min dunillahi ai wauta duk ba sai ku bauta man zuwa ku kuma bayan Allah yadda to in don shi na afa muhammadu wala kan shi ashadu Allah, ila ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle annabi muhammadu manzon Allah da shi aka tafi an Allah. sai Allah ya saukar da wata aya mai daraja Allah yana mai cewa awa man kana mai kan ana ganin wanda yake ke. ma'ana mutuwa wacce irin mutuwa ma mutuwa irin karuji ba ai awa man kana mai kan kana ganin wanda yake ke. kana abu hayyana لما تقدم ذكر الأولى لما لما لما تقدم ذكر الأولى أمبتون مبينيا دباتو الكافرين الكافرين مختلف على في أن لا يكون هذا المثال أنا بأن شبه المؤمن بالحي الذي لا يكون يتصرف فيه sai Allah ya kamanta mana muminin da ake cikin wani haske yana jujjuyawa da shi kai fa ma ko ina ya shiga yana da hasken da ke yada mashi wal kafiru ya kamanta kafiri بالمتخبط في الظلمات المستقر فيها يكمن تكافري mutumin da دا cikin duhu ba walkiya ba fitila ba komai yana tafakar biya a cikin wannan abin shine Allah yake cewa awa man kana mai ta yanzu wanda aka tace wa hayaina hu muka raya shi da imani ma'ana waɗan kazana mu bin dalalati imani al qur'ani wa da lahu nuran sanya shi ta hanya mai haske yamshi bihi fil nas wanda hasken da yake biya a cikin mutane ba ko kafiri yana fagauniya cikin mata amma Allah ya ce mu karayen Allah ya ce kamar mutum hukuncin mati yana daida wani wanda ake cikin to ai dai bi khariji na sai da daga suwar nan da ka abada ai kamar mu ka kaddin bi bil mati kuri wa dalalati la ya'rifu sita wala fa kullu fa sai sai fa ida fa sai ba sita kana mu kai da yi kai da yi وهو مثل لمن بكل كلامة لا يفارقها wannan misali ne da Allah ya buga abuwan da ya zauna cikin duwar zai rabuwa da su har abada bi halin da hawa Allah ya kuka zalika da kaga mun yi wannan yuyina lil kafirin ma kanu ya'malun aka kawata ma kafirai abin da suke kasance suna aikatawa ai wa kama fa iya haza fi zulumat kamar yadda shi Abuja Jahl cikin yana a cikin hasanna lil kafirin wa zayyana lahum ma kanu ya'maluna min ash wal ma'asi haka muka gyara musu abinda suke ganin suna aikatawa dinnan nan na kafirci da aikin sabo Allah ya kawata shi da su ba su ganin komai sai shi Allah ya ce to wa kadhalika ja'alna fi kulli wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akafira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun ubangiji madaukakin sarki ya ce wa kazalika haka dai wanda kuka ka an sanya ma annabi makiya cikin gidansu da waje ciki yahudawa da nasara Allah ya ce wa kazalika haka nan kuma ja'alna fi kulli qaryatin mu mujrimiya haka muka sanya kowace gari mun sanya manyan mutanen garin nan shi mai masu laifin garin nan kuru bi Allah ya ce mun sanya haka don su tsora makirci a cikin wannan gari aiwa kama ji Allah fi makka sanadi da kamar yadda muka sanya makka manyan mutanensa su ne makiya addini liyan kuru ya don su kulla maki cikin makar Allah ya ce ka zalika ji Allah bi kulli bardati haka za mu sanya kowane gari mutum ya minan kabari minan akadir ka sanya manyan masu suka su ne manyan mutane wasu da ma'a da madaukaka yusufu biya domin su ci gaba da bandar mana cikin garuruwa. قال ابن الجوزي انما جعل الاكابر فساقا Allah ya سنه من يمكن يوم سنه صافي كي كل كليه تكون غريب انه اقرب الى الكفر تبر في قوه سنه كافر بما اوجو من الرياسه والسعد saboda abin da aka ba su na yalwar dukiya da jagoranci Allah ya ce amma fa su sani wa ma yamkuruna ba su kullama kirki ga kowa illa bi an fi fashi kawunan wa ma yamkuruna man ba su وما يدلون أن وبال هذا المكان يجيب بهم فبتني مصيبة وأنما كنت بيت الترشق ما كان يسكو بالكيامة أن يسوي إذا جاءتهم الآية وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد نعم وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وبيجي مرة في جنسان جيسي وعشان kamar yadda yayi wannan وإذا جاء هؤلاء المشركين حجة قاطعة وقرآن قاطع على فكر واضح إذا وتوجع تزور قوة معجزة في بلد الشام لسان لن تصدق بلسانك والله نظام يكتفى حتى نبيا من المعجزات مثل ما أوتي رسول الله فيا أما شكر المعجزات لك بها النبوة قال في البحر أنت أسكي أنهار المحيط yake inna ma qalu zalik ala sabili ta'aqqul sun ka di wannan ne bisa da hanyar kisira cikin bai walau kanu mu'minina gaira mu'anidina da kun kasance ba su gaskiya ne ba a da ba ba saurin kai bane da tabaru rasulullahi ta'ala da sun bi manzannin Allah ba da aka ce wani wuri an ruwaito cewa Allah ba ta halin cewa Abu Jahal kada ya da hamla bani abdul manatin isharat mu yi jayayya ga mutanen gida Abdulmanati a wajen ɗaukaka. za su rina kafar sai rahani, sai da muka zama kamar dokunan abin nan kera. Kafin za a su rubutu za a aji Da za a aji na aji daura wa daura in za a yi kera. Ya ce, sai da muka zama mu da su makka, sun muna jayayya girma tsakanin mu. kawai aka ce muna cikin wannan karo sai suka ce muna wai minna na biyu yuha ne sai suka ce mu ai ga annabi ana yi wa wa'ayi a cikin Abu Jahl ya ce to wallahi wallahi ba za mu yarda musu wannan wallahi lan nar lan narda ba mu yarda da wannan ba annabin na. wala nastahiu abadan ba za mu bi shi ba har abada illa an na wahayun sai in wani mu kuma ya zo muna kama ya ati kamar yadda annabta kamar yadda wahayi ka in an ke kan mu muna da namu annabi duk da ne girma muka yi da su to in aka yi muna kuma namu annabi muna yarda gaskiya ne amma a ce wai annabin su muna ne girma da su yau su kuma su kere muna da zama da samu annabi cikin su wallahi ba mu ci ba wannan sanar sai aya nan ta sauka Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalata Allah shi ya san inda yake aje Allah Allahu a'lamu man huwa ahadu lillahi ta'ala wa yake cikin ta kan ya ce da ba do fa ya da ohati sai Allah ya da man dan cikin gare shi wa kad wada'aha fi man tarahu la wa huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ada aikin nan ga wanda ya san shi ne cikin tace ga azabi shi ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole a kafirin Makka kuma bayan manyan Makka ka Abi Jahl wal Walid bin Mughira kuma bayan manyan Makka da ke gani su suka cikin ta ba karama kamar abu jahal da wani dubin jira Allah ya ce abinda suka yi na fikire mu wannan annabta laifi ne kan da yi ne nan mu fa yusibul ladina ajramu tagaru Allah ya ce da sallu wala kanci shine tagaru zai kalu wadan suka yi laifi shirka da Allah inda Allah ya gurin Allah wa azabun shadidun da kuma azaba matsananci ya kai ma kamu yamma saboda makirtin suka kullama annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam أي فيصيب هؤلاء المجرمين الذل وهوان والعذاب الشديد يوم القيامة بسبب استكبارهم ومكرهم المستمر sanadiyar girman kansu da kuma makikin su ka doge suna yin annabi da aiki annabi sallallahu alaihi wasallam aka fi wakaddama sigara ala azabi aka fara gabatar da walakan sikanin azaba li annahum tamarradu an tibai rasuli wata takabbaru talban lil izzi ko girman kai saboda bidan girma wal da karama fa qubilu bil hawani sai aka fara musu da su da walakanci awwalan farko sun ma bil ikabi shadidi sanin sannan gobe kiyama ya musu azaba Allah ya ce a sani الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل فدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء نعم كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ubangiji madaukakin sarki ya ce wa man yuridu Allah an yahdiya duk wanda Allah ya nufi ya tashi a ku zai زي بولا الجيش islamu domin fahimtar musulunci wa man yurid an yudilla kuma wanda Allah ya nuna ya fatar da shi ya ji an sadara da yi kan zai sanya idin ya zama mai kunci haraja Kullum ya zama ya kunta da bai gane musulunci sai ji an ka ambaci musulunci sai kira sana baki a sanya musu jin kunci ka annama ya fita abu duk kamar kamar yana takawa ne a cikin kasa cikin zaman yan taka akwai inda za zaka da iskan da ka shaka Ba za a wuce nan dan wannan sararin kuna ganin jirgi ya kai sama za a ci za a jona da wata na'ura saboda kan irin iskan da ke muke rayuwa da shi babu shi a sama shi yasa ku ganin wato in aka ce mutum ya wuce wannan yanayin naku to sai an haɗa shi da na'urar da ke ba shi iska wanda zai sha shi ne Allah ya ce mutum wanda Allah bai nufa da musulunci ba in aka karanta mai addini zai ji zuciyarsa ta ba ransa ya kuntata كأنما يصبح من السماء كما أن شيل السماء أو أسكن سبع ألا كذلك يجعل الرجس حتى ألا يكسرن غدا على الذين لا يؤمنون حتى ألا يكسرن غدا أو شيء كافرون أن الله بالله إيمان فألا يسوى هذا صراط وهذا صراط ربك مستقيما نعم قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون الذي هذا صراط wannan musulunci wannan addini na musulunci allazi anta alayhi ya muhammad wanda kake akan ka ya muhammad huwa siratul mustaqim shi ne gode ga Allah ba dai shi Allah bi la ilaha illa wanda babu karkata a ciki babu kan tikbi dai riko da shi Allah ya kada kaftan nan ayat hakika mun bayyana ayoyi da kawai da kaftaru da mutanen da su tunani da yanna ko dan ayat wal bara'in da kawai da kaftaru da su da mutanen da ke tadabburi ke lura da hakulla Allah ya ce kuma waɗannan mutane a gurin Allah lahum darus salam lahum darus salam inda rabbihim da wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun wani ya ce wannan godadin shi ne madaidaici kuma wanda duk suka bi shi lahum darus salam suna da gida aminci inda rabbihim a gurin ubangiji ai ha'ula'i alladhina yu'minuna ويعتذرون وينتقمون بالآيات دار السلام da waɗannan da ke imani su lura da ayoyin Allah su amfani da su Allah ke lamun daru salami ai lamun daru salamatu min al makari gobe lahira suna da wani gidan da aka tuttuka daga dukkan wasu laifuka a ciki ma dukkan abin da ake kyawa a ciki yi janar ciki ke aljanna fi nuzulin lahi cikin liyafar Allah wani ya wa yi da abin da yake amma saukin bakin wani na Allah لي ورنا الله شيني ba su رسول الله كانوا يعملون سببيا abinda suke aikata hala ta'ala hafizun wa nasirun wa mu'ayyiduhum Allah shine mai tsaron su wa nasirun shine mataimake su wa mu'ayyiduhum kuma shine mai karfafa su jaza'an li a'malin musaliha sakamakon aikin da suke aikatawa na kwarai قال ابن كثير ابن كثير وانما وصف تعالى الجنه هنا بدار السلام الله يصف الجنه جدا من بسلامتهم تبو تفكتهم fi ma salaku min min as-sirat al-mustaqim saboda kuka su da suka yi ta shiga golabin nan madaidaici al-muqta fi afar al-anbiya wa biyati bi gurabun annabawa da dika sun da hanyar fa kama kalimu min jaji kamar yadda Allah ya tsare sunan da musibun karkata da barin biyan buga hanyoyi to haka kuma a kudau ila zalim salami na kira kuma sai su shiga gida aminci wanda yake ba a ganin hantara har abada abada ba a wa ana ko kare wannan wannan shine sakamakon waɗanda Allah ya yi ma arzikin mutuwa ga hanyar mutu suna da aljanna madaukaki Allah ya sanya mu a cikin kuma ni ka gani lokacin ya ƙare insha Allah mun ba mu da ta abin da ba da dai Allah ya amfani mu ciya ba mu da inda kai kuskure kuma Allah ya gafarta mu subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته malam mai tambaya da farko yana cewa mutum ne yana kasuwanci amma bai da shawarar kuma bai da kaya kasa amma yana sakawa a waya lokacin da mai so ya gani zai magana ba sai ya tura kuɗi shi kuma sai ya tura a sun mishi kaya sai ya ba mutum sai da wanda kafin ya ya halatta inda ya gwaji inda ya gwaji hajiyarsa ga hankali kuma mutumin da ya kalla ya ga ya gamsu ya ba da kuɗi aka kawo mai ya halatta eh wannan irin kasuwanci na wannan zamani ai da ma akwai babu babu kalam yana nan cikin alkur'ani aya aya sai ta hukunci aya sai cikin alkur'ani ya ayyuha allazina amanu idza tadayantum bidaynin fakatubu ila ajali abin da aka nuna nan da sai kan ga shedda kana son iri kabba mutum kisa shedda mai kaza mai kaza mai kaza talatin ga wata abu ne ka sonta sai ka ba mutum kuɗi ka fiye kawo ma ka gwada mai nuna ya halatta sai ka ba shi kuɗi ya je kawo maka yana da ita ba da ita ba ruwan kai dai abin da kuka ajiye kawo maka don haka mutumin da gudi haja sai kan ga tayi maka to ya halatta ka ba shi kuɗi ya kawo maka wannan wannan kasuwanci ya halatta na soshin hadisai da alqur'ani sun tabbatar da su wallahu a'lam malam sai mutum da da bai ke cewa ya ai bayani akan yanda wanda aka hada da shaitan yake kokari ya gabatar da shi hmm. kamar yadda kace dani kowa na da wanda aka hada hmm. wannan sai wanda yake cewa wai shi ne shaitan din sa yake kokarin ribace shi da rashin lafiya amma lokacin da ya je neman magani wanda aka haɗa shi da ya nemo magani a wurin sa sai ya fahimci kamar akwai wani nau'i na na duba to sai ya yi kokari ya kauce ma wannan abin to mala amma da masu yi alkawalin kuɗi kamar jinga kenan sai alkawalin kuɗi kuma yana tunanin kamar tun da sai alkawari ya kamata ya cika mishi shi, malam sai ya bashi ko ya hitar da shi tun da ya fahimci ba mutum da kirki ba a in ka shi kana mu'amala da mutum ka rasa da dan magani ka fahimci hanyar nan ta shi ba shi ran ka saba shi. to fandil ilayni ala fawahin ka bayyana mai wani hanya gaba ne ya bi dan magani ka zo ka hanya ni za ka yarda da wannan hanyar ba wata mai ba an san magani ne za ka yi ka je ka wanda shi ka ci ba ka biya ba a'a bi ilai ala sawai yadda musu wannan mu'amala kun ta ya sani ka sani ka ta kun wannan neman maganin ba ka ya hulla da abin da ya shari ko a ce aljani ya bada labari ko aljani ya bada magani ka ce ba ka bin wannan hanya ko ya san da sani don haka kuɗi lai kuɗin ka in ya ci kuɗi ga mai mai magani ya mai da maka kuɗin ita ce hanya mafi kyawu in kana ganin kuɗin nan sun ɓace ka yaye mai amma ka yi tabbatun wannan hanya saboda baya halarta mutum ya magani bisa ta hanya wadda ba yarda da da shari'a ba wallahu a'lam mala wani zo ne na tambaya to in ya riga an shi maganin zai amfani da shi kuma ya imani in dai ma ima maganin ba bisa ga hanya shari'a ta ciya ce ya fito bari amfani da shi shi ne in ya gano ba bisa ga hanya shi na fi aljannu ka ba kai ko wani makamancin da haka bari amfani da shi shi ne mafi zama alkhairi ya fi wani magani Allah ya shanta Kiranta hanyoyin daban-daban yanzu ma Allah ya bamu malum masu na bayanai ga hankali in ka haɗa kaza da kaza yana maganin koda in ka haɗa kaza da kaza yana maganin wanda in ka haɗa kaza da kaza to bin waɗannan abubuwan da Allah ya kawo mana da an kawo waɗannan an kore muna waɗancan hanyoyi na bin bokaye da magana aljannu Allah ya kawo mana maluman da suka karanta shari'a suka karanta magunguna to amfani da su yanzu shi ya fi bin waɗancan bai da wuzuri tun bai da uzuri a gure Allah Allah ya shirya da Allah ta tun tambaya ta to ya so in da za su fara arba'in ba in sallar ko ko sallar bai sani ba bai sani ba duk da bai sani ba inda duk mutum ga abin da ne yake kawai zamewa sai zai yi amma abin da ake zana ka ga wanda boka ne ta sanci ka nufe shi zuwa ga ma'anar da annabi man a ta kahinan aw arrafan ka san malamin duba ne ko ka san boka ne ka zo mai nan ne aka ce mutum zai kwana arba'in ba a san musu ibada Allah ya tsare alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد يا الله ربك تارو أن تسلم الله كارا من جدعا في يوم القيامة ويا إمام تشكر منك يوي تدرجة بوند أي أي من أمر يا رب أبني يا الله كارا مشكين يا أراد بنكم يا الله كارا من أيوب Allah mun yi imani da kai kuma ga mu muna الله ya من azumin nan muna iya labewa cikin don tsoron ka Allah muka yi shi muka yi hankurin yunwa da wahala ubangiji Allah ka san mun yarda da kai muna tsoron ka Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da mu Allah ka karɓa mu na wannan ibada kai wai samun lada gare ta Allah ubangiji kada kai muna hukunci da lafiya mu azamu mai ya ubangiji na da kai Allah muna wa tawakal hamida muke zama da su kaman mu Allah ka kure mu da su akwai al'amarin wuya ka al'amarin rayuwa Allah ka sauƙaƙe muna akwai rashin zama lafiya ubangiji Allah kuran mun da waɗannan cikin duniya ya gororin mu Allah ku Allah ku abin da kai za ku aikata ya amfani mu ya amfani su amfani addinin mu ya ubangiji ta da Allah ka tsare su daga muggan mashawarta Allah ka taimake su da mashawarta na kwarai inda suka yi kuskure ubangiji Allah ka gyara